babban sakatare a ofishin sakataren gwamnatin jihar jigawa mai kula da bangaren gudanarwa da kudi da kuma abin da ya shafi masarautu da harkokin addinin musulunci na jihar jigawa alhaji abdullahi sa'idu mai girma mai ba gwamna shawara akan abin da ya shafi harkar jarida a manya-manyan shugabanni na wannan kungiya ta nuj wato kungiyar 'yan jaridu ta najeriya reshen jihar jigawa sauran mambobinta da suka halarci wannan taro na farko yan uwana ɗaliban ilimi da kuma ma'aikatan aikin jarida mazanmu da matanmu a wannan yini na asabar hudu ga watan ramadan a shekara ta 1400 da arba'in da bakwai a lissafin hijirar ma'aiki annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ne ashirin da ɗaya ga watan biyu a shekara ta shida, a wannan ɗakin taro na wannan ƙungiya a wannan babban birni na jihar jigawa ina gaishe mu baki ɗaya assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu kafin in shiga cikin abin da zan ambata mm, irin azarbabin da malam ismaila yake yi eh, za a ladabtar da shi eh. <laughs> a gaskiya ban isa a ce min islam ba wallahi ba zan karba ba yau saboda na san waye ni kuma ban isa ba har professor da ake faɗa ban karasa ba eh insha Allah da aka kar ku je ku yi wa FUD lesi kullum mutum ya zo ana ce masa professor nan kuma bai kai ba to ba daidai bane yawa ban daidai a na eh muna fata Allah ta'ala ya karbi abin da muke faɗi Allah kuma ya samu a gaba cikin masu aiki da abin da suke faɗi kullum ɗan adam ƙoƙarinsa a duniya shine mai zai cece shi da wannan abu za ka tsira a gurin ubangiji wannan ƙungiya da ta tsara wannan taro da waɗannan lakcoci jerin gwano na lakcoci na kwanaki kuma a wannan wata mai albarka ta zaɓi ta sa masa wannan suna na jawabi daga malamai saboda shi ne sunan da dama aka saba amfani da shi a irin waɗannan tarika da lekcoci da akan yi da azumi da za a baro mutane su haƙura da baccin kafansu su zo a wata mai albarka daga cikin zikirin da za su yi shine sauraren abin da Allah ta'ala ya faɗa a wannan addini hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar abinda zai taimaka musu su zama mutanen kwarai kali da yadda suke to gaskiya wannan kokari ne mai kyau kamar yadda babban sakatare a ofishin sakataren gwamnatin jiha ya ambata cewa ah, nuj dai a matsayinta na kungiya wannan shine karan farko da ta fara wannan kuma abu ne da za a yaba wa shugabancin malam ismaila da shi da masu taimaka masa akan wannan wato mubadara da ake kira da larabci shine initiative ko yau da larabci ana kiransa mubadara to wannan tunani na a zo a yi wannan abu hakika abun a yaba musu ne a kai mutane kullum ana zaburar da su ne da irin waɗannan tarika don faɗa musu ko da sun san abu amma a cina musu shi kuma a gaya musu abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah ta'ala kuma musamman in muka lura a wannan wata mai albarka da muke ciki taken maganar da aka bani ni dama yi a kai insha Allah a matsayi na na wanda shi ne aka gayyata a lektar farko kuma ina roƙon Allah ta'ala ya ba da taufiki ga wannan lecture da mai yin da kuma ran lecture za su zo nan gaba malamai da za su zo manya da za su gabatar da takardu ko su yi jawabai da wa'azozi da za su amfani mutane Allah bai wa Allah bai wajen faɗin abin da yake shine daidai kuma Allah ya sa su samu dacewa abin ya isa inda zai amfani abinda aka bani dama in yi magana ko aka roƙi in yi rubutu da jan hankali a kai shine hatsarin labaran ƙarya a cikin jama'a wanda aka gina su akan kirkira da yada abinda bai tabbata ba da tatsuniyoyi da aka sa musu gishiri da zuki ta malle da kuma irin mataki madaidaici mai kyau wanda ɗan jarida za su iya ɗauka amma hanga ta addinin musulunci wannan shine fassarar taken da aka bani duk da da turanci aka bani shi the dangers of fake news and the positive role of journalism an islamic perspective to kuma da na tashi dan eh, rubuta abinda zan rubuta sai na rubuta shi haka dai da turancin to amma yanzu ba da turancin zan magana ba da hausa zan magana eh, ya yi gida ko? yawwa ta fi sauƙi ta fi daɗi kuma ta fi ba da damar isar da saƙo duk da wani lokacin eh, bokon ya shiga mutum sai ga rubutun ya fi sauki da turanci, to amma a ajiye shi ba tare da bata lokaci ba saboda na kula har mun kai sha ɗaya bayan da karfe goma aka ce za a fara wannan taro don aka zan amfani da wannan dama ma in tuna mana don allah duk lokacin da aka ce an gayyaci mutane taro ko lacca waɗanda abin ya shafa tilas sai da su a fara tunda dai lacca public lacca ba ka lazimta wa mutane dole su zo eh, abin amma waɗanda suke ko su ne masu tsarawa ko waɗanda in ba a ga cika idansu ba abin ba zai fara ba to don allah a taimaka eh, a saba da bin tsari Eh, bin tsari shine bin lokaci da cika lokaci in an ce karfe kaza mu daure mu koyi karfe kaza din nan wannan shine abin da aka san musulmi da shi Allah ta'ala ya taimake mu wannan kuma baya nufin wanda ya hakan ba musulmi bane ko kuma da na kaso a musuluncin sa amma dai an fi nuna hali mai kyau hakika idan aka cika lokaci idan aka gayyata Allah ya taimake mu na sani dukkaninku suna sane da cewa a wannan lokacin namu da ake kira digital age a cikinsa lalle tasirin yada maganganu waɗanda ba su tabbata ba da kuma ƙaryace-ƙaryace da labaran tada hankali da kuma abubuwan da suka shafi watsi da dokoki da ladubba da tsare-tsare na zamantacewa da abubuwan addini to hakika wannan abin ya tada hankalin mutane ya jawo matsaloli saboda wannan hali da aka shiga na digital age da ko mu da ba tsofi ba ko <laughs> yauwa muna sane da da in ka ji labari to rediyo ne ko talabijin ko jarida yauwa shugaban jarida ya tuna mu eh ko ta rubutu ita ce jarida ko ta ji da kunne ko ta gani da ido ko su din a da har shekarun da muke primary early 70s waɗannan abubuwan ba yawa ne ba su da yawa don kamar da nake tunawa har 1974 1974 kudu babu gida ɗaya ne yake da talabijin gidan malam abba daura hedimasta sun zai lokacin hedimasta babban mutum ne eh, daga sarki dama sai hedimasta wajen muhimmanci a kowane gari to kun ga misalin yadda muke kenan a da na faɗi wannan ne don mm, kusanto mana da yadda nukula ɗin ta zama sari'a jidda wato transfer ɗin ko transition ɗin tasowar wadda aka yi daga wancan irin yanayi aka faɗo irin wannan yanayi ba tare da wani kintsi ba da training to hakika wani abu ne da yake buƙatar sai an mai da hankali akan ladubban da za a tafi da rayuwa a irin wannan yanayi yanzu kowa a ɗakinsa da wayarsa zai iya isar da saƙon duk duniya kowa yanzu in tari yake so a san yayi duk duniya za a san yayi tari in tusa yake so yayi to yi haƙuri misali ne kawai a ce duk duniya su ji ma'ana na ba da misali ne da abu mai sauƙi da abu mara daɗi in shi mutum yake so saboda eh, kirki ko rashin kunya ko yauwa da tsayawa a kan hanya da karkacewa da mutunci da rashin mutunci to duk abin da mutum yake so ya yi da wayarsa zai iya yi don ya isar da mutane in ka bi conventional media haka ake kiransu da turanci ko da rediyo da talabijin da jarida to suna da ƙa'idoji da sai an zauna da mutum a aji an koya masa da ethics da sauransu duk wanda ya mass communication ya shiga cikin wannan harkar kuma ko journalism da sauransu ya san ba haka kawai ake ba da information ba yana da ƙa'idoji da ladubba da koyarwa masana za su zauna saboda sun san tasirin da kowace kalma take yi in an faɗe ta shi yasa za ka ga a wancan lokaci zaben kalmomin ake yi wacce kalma za a zaɓa a faɗa a wannan news piece ɗin wadda za a faɗa za a karanta sai an kai wa shugaban labarai sai an kai wa shugaban gidan gaba ɗaya in gidan rediyo ne in gidan talabijin ne ya bi abin ya karanta ya ga kalma kaza in mun faɗe sa za ta haifar da impact kaza a kwakwalen mutane kalma kaza za ta tada hankali kalma kaza ta fi kalma kaza za ta yi hidima ga kaza za ta yi hidima ga siyasa za ta yi hidima ga zaman lafiya za ta yi hidima ga sarauta za ta yi hidima ga malinta in muka faɗi kaza kuwa za ta yi daidai kaza duk sai an duba wannan tunda an ɗauko yaro ta ɓangaren shekaru jahili ta ɓangaren wayewa ba shi da ilimi kuma marar tarbiyya wanda ba a koya masa ba ko yana da hankali bai je makaranta an zaunar da shi ƙwararru sun gaya masa ga irin kalmomin da bai amfani ba ko da yana da shekaru ɗin to bai shiga wannan training ɗin ba amma haka zai zo ya fantsama information wani abu in ma ya cancanta a kira shi information zai faɗi duk kalmar da ya ga dama to wannan ya jefa mu cikin mummuni wanda dole ne ya daga hankali masu shugabanci a siyasai ya daga hankali masu aikin cuci kai ya daga hankali masu aikin jarida da suka san me aikin jarida suka abin ya fita daga yadda aka koya musu an shiga wani yanayi kuma na haula wala quwwata ina kitan ba muka samu yaro garin shekara ta biyar sai duba sarkin garin su sai kunduma masa zaki duba gwamna garin su dan majalisar garin su malamin addini a garin su limamin garin su sai ta zage saboda ba ra'ayin su ɗaya ba ko kuma saboda ya saba rahota ne to kun ga wani abun ba maganar ethics na yada information bane gaba daya harka ce ta tarbiyya ta addini da zamantakewa da al'ada aka rasa ta to a irin wannan yanayi wannan kaya da suka shiga hannun kowa kuma suna aljihun kowa wanda da su ake wannan yada information wato wayoyi dole a zaunar da mutane a sake musu lale na tarbiyya da ka'idoji ne da ake amfani da su da kuma yadda za a yada zance a musulunci tunda eh, ta wannan mahangar za mu magana a karantarwar addini yin gaskiya da tabbatar da labari da bincike wanda shi ake kira ta ne, da kuma yin adalci justice da kuma riƙon amana trustworthiness ne amana to waɗannan basic abubuwa ne ginshiƙai ne da aka gina maganar tasarrufi da yada maganganu da labarai da kuma duk wani information in ka duba karatun musulunci duk waɗannan abubuwan guda uku su suka yi andalayin na me ya kamata ka faɗa me za ka yi amfani da shi wanne irin lafazi za ka yi amfani da shi da kuma abin da ya shafi sauran dokoki za ka suna cikin principles ko abin nan foundational ethics da ake amfani da su a wajen a yin magana to wannan takardar ko wannan lecture za ta duba abin da ya shafi fake news labaran karya, ta hanyar ƙur'ani da hanyar sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma a duba yadda ethical journalism yadda abin da ya shafi harkar yada labarai bisa dokokinsa da ƙa'idojinsa da ladubbansa ya dace da tsarin musulunci za mu fito da wannan cewa wannan ka'idoji da 'yan jarida suke karatu a jami'o'i ake koya musu na dokoki da ladubba to ba su sabawa dokokin addinin musulunci ba bal dokokin addinin musulunci suna karfafar irin wannan a kiyaye a kula amma in na faɗi haka ina faɗa ne a dunkule eh akwai wasu abubuwan da za a iya amfani da su wajen soka wani abin da ya saba wa addinin musulunci to ba su nake ishara ba amma a dunkule dai duk abin da ya cancanta a ce maka wani abu ne daga cikin ethics ka'idoji da dokoki da ladubba to hakika sun dace da abin da musulunci ya karantar a wajen gabatarwa na ce abin da ya shafi wato tunani da ake kira fake news ko wato labaran karya wanda ake bujiro wa mutane da su kamar gaskiya to wannan abun yana ta da hankali kuma yana kawo ƙalubale wanda ya fita daga ƙa'idojin secular rayuwa kawai wato rayuwar da ba a tsara ta a kan tsarin addini kuma tana tafiya da addini ba a'a abin har ya zo ya shafi lamarin addini tunda in dai har mutum musulmi ne zai je ya yi ƙaryar da za ta jawo tashin hankali a wani gari ko a yi fada ko a yi rikici ko a yi ƙone-ƙone kuma shi musulmi ne to akwai buƙatar daga cikin hanyoyin da za a ja hankalinsa a nuna masa cewa kai fa addininka ba irin sauran addinai ba ne addininka ya shafi rayuwa ne baki ɗaya ba kawai abin eh, wato addini ne da ake kira private affair tsakanin mutum da mahalicinsa ya shiga ɗaki ya yi sallah ko masallaci ya yi sallah kawai ya fito addininka ba irin wannan ba ne. addininka addini ne bayan zamansa addini a masallaci to addini ne a kasuwa addini ne a cikin gida addini ne wajen mu'amalarka da iyalanka matarka an ɗora maka kai mata adalci kai mata tarbiyya ba zalunci ƴaƴanka an ɗora maka ga yadda zaka in ka shiga kasuwa wajen saye da sayarwa an ɗora maka dokoki to ashe wajen ba da labari ya cancanta a gaya maka wacce ka'ida ya kamata ka bi to duk kuma wannan muna da shi a rubuce a musulunci to wannan abun ya jawo waɗannan matsaloli wanda sun ƙetare maganar kawai zamantakewa abokwance ko sekula rayuwa kamar da na ambata ya kai matukan da musamman 'yan jaridu to suna buƙatar a ja hankalinsu a yi musu gargaɗi da wa'azi na addini da tuna musu dokoki waɗanda aka gina wannan harkar wato karantarwar addini a kanta dangane da abin da ya shafi wannan abin da muke tattaunawa a kai wato na yadda za a yi maganin waɗannan matsaloli ƙalubale da suke da alaƙa da yaɗa ƙaryace-ƙaryace da kuma labaran da ba su da tushe saboda abin da wannan abu yake jawowa a kan mutum ko mutane ɗaiɗaikunsu shine individually da kuma groups ƙungiyoyinsu da ƙabilunsu da suke zaune a sashen da ba musulmi ne kawai a ciki ba plural societies ne akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba akwai ƙabilu daban-daban to a irin wannan zamantakewar yadda za a karantar da mutane da 'yan jarida da wanda ba 'yan jarida ba da yadda ta hanyar yadda za su yada ilimi ya zama mai amfani ba zai kuma jawo cutarwa ga wannan al'umma ba to a musulunci shi communication wato sadarwa ta hanyar ko misalin ra'ayi ko ba da miƙa information ba wai magana ce ta kawai ka faɗi abin yadda kake so ka fidda ra'ayinka ba a'a yana da ƙa'ida e yana da ƙa'ida dole akwai abin da ake kira accountability a cikin abin da za ka faɗe shi wannan shi ake kira mas'uliyya akhlaqiyya moral responsibility ne moral accountability duk abin da ka faɗa ka san cewa akwai ranar da za a tsaye da kai za a tambaye ka in kowanne daga cikinmu a lokacin da zai da zance zai yada shi zai tuna wannan ranar da zai tsaya gaban ubangiji a ce me yasa kace kaza me yasa kace kaza me yasa kace kaza to hakika ana sa ran in dai mutum mai tsoron Allah ne kuma mai imani da tsayuwa gaban ubangiji ne to duk abin da ya ɗauko zai faɗa sai ya tsaya ya duba sai ya sake karantawa ya duba ya cancanci ya faɗe shi in ya cancanci ya faɗa ya faɗe shi a tsawon na tsari kuma sannan da sauran laduba da za su ba da kwanciyar hankali da wato zaman lafiya alkur'ani babban tafin musulunci maganar allah wanda babu ƙarya babu kuskure a suna Allah ta'ala ya faɗakar ya tsoratar da masu imani cewa duk lokacin da labari ya zo musu to su tantance shi su bincike shi su bibiyi asalinsa su gano daga ina yake haka in ka duba sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato hadisai za ka ga a ciki an yi magana akan ƙa'idoji na iya magana ka faɗi alheri ko kai shuru ƙa'idoji na cewa a kiyaye harshe ko sannan akwai ƙa'idoji na yadda za a tsare mutunci ba kowanne abu ake faɗa ba a musulunci ko da gaskiya ne ba ɓoye ne a yi tunani kuma wannan abin yau abin da yake so in faɗa da na ɗauko wannan zance context inda da nake so a cikinsa in isar da wannan sakon shine wani abun waɗanda ba musulmi ba suna gefe tunda yanzu babu ɓoye komai ba ɓoye komai suna kallon duk abin da kuke aikatawa sawa'un musulmi ko ba musulmi yanzu ma'aikatan tsaro sun hutar da kansu a haɗa mutum ana bincike a kansa a haɗa shi da wani a kashe kudin mai ya je ya zauna a gindin wata bishiya ya ta jira yana jiran wane ya zo nan sai ya ga fitarsa duk inda ka je daga an sa lambar wayarka a cikin kwamfuta to komai kai da wanda ka gana da shi da wanda kuka tattauna duk abin da kuka za iya sani in an so wani sai da doka sai an ba da izini kotu wani kuma ba sai an yi wannan ba kai baka sani ba to a yanzu wannan irin yanayi yana ya fi kowane lokaci hatsari da yake buƙatar duk mai magana ya san me ya ce domin tana nan a cloud tana nan a cloud ba haka kawai aka sake ta ba rubutu ba recording ba video ba inda za a ji shi yanzu akwai zance ko zantattuka sawa'un na siyasa na zamantakewa na komai da suka gabata shekara talatin da suka wuce duk ba za ka same su ba yanzu ina wa'azozin da muka ji su a kaset babu duk abin da ba a tsinko shi yanzu an hau da shi kan cloud din nan ba to an yi hasararsa an yi hasararsa wani ya bace a dalilin wannan tunda babu shi sai wanda aka samu ta hanyar bakin wasu masu tarihi surutu na yana da yawa kar in ban je ko rabi ba a mukaddima nake kuma a ce mun lokaci yayi don haka ya yan uwa musulmi wannan abin da ake kira freedom of speech shi ma wani sababi ne da ya jawo mana wannan hali da muke ciki freedom of speech sashe na 39 na kundin tsarin mulki na wannan ƙasa tamu ne albarka wanda ake kira constitution na eh, abin nan 99 as amended kamar da ake faɗa in an faɗi sunan sai an soka wannan abun a tsakani ko a san shi ko kuma abin nan waɗanda ake ce ma celebrities haka kawai sai a zo ka ga a sa hotonsa sai a sa masa rip a gayawa mutane mutane cewa wannan mutumin fa ya mutu labarin mutuwa kuwa ta da hankalin wani yake mutumin da zai yada wannan irin zance bai san cewa ba shi da ilimi ilimi da hankali wadatacce wanda zai iya ilmantar da shi cewa wani abin fa in ka faɗe shi wani daga karantawa daga ganin hoton daga ganin abin da aka rubuta sai asibiti wani stroke yanzu wani yanzu nan gaba ɗaya shi ke na attack kafin a je ko'ina wani ya mutu saboda ya ga wane ya mutu wannan nan yana da tasiri a rayuwarsa yana da muhimmanci ba yanzu me yasa ake bi a hankali kafin a breaking labari ga wanda aka yi masa rasuwa me fa'idar saboda kada a jefa shi cikin tashin hankali to yanzu mun kai irin wannan matakin a social media kawai mai ka gani sai ka faɗa haka kawai yaro zai rubuta subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ga muje a gari kaza ana ta fada tsakanin waye da waye kuma wallahi abun ba haka yi ba sai ya saki abun nan da nan sai comment mu kuma dama yanzu rayuwar mu duk ta tattara ta koma wannan wurin Allah ta Allah ya tsare to kun ga lalle wannan abin yana buƙatar a mai da hankali a yi maganganu a kansa to sai na tsaya yi magana akan me ake nufi da fake news wanda kuma ina ga muge a musulunci ba ka bukatar sai ka ba da wani definition na mai ake nufi da fake news ina ga bata takarda zan yi ko bata lokaci na ce sai na karanto muku wannan gefen ƙariya ko yawwa abinda ba haka yake ba hmm? ado ga zancen da ba a yi shi ba kulluma ma khalafa alwaqi'a wannan shi ake nufi dama da ƙarya to shi ne fake news don kalmar fake shi shine abinda ba original ba shine ma'anar fake yauwa counterfeit kudin karya ko kudin jabu labarin da bai tabbata ba ko da makamantan irin waɗannan wato abubuwa to ina ga duk ba sai mun tsaya ba cewa ah, the word fake indicates a person or thing that appears or is presented as being genuine but is not. Wannan shine definition da Inkata 2009 suka bayar eh, don haka duk wani aikin na labari ko caption ko headline ma'ana take da matashiya na jarida ko detailed content da kuma ginin asali na wani labari wanda aka fito da shi ga al'umma a matsayin gaskiya ne kuma original ne alhali kuma ba haka yake ba don shi ake kira mene fake news so sauran ya isa haka don tsallake in je wajen abin da ya shafi wato sharrin da ke cikin irin waɗannan abubuwa akwai wasu maganganun su bayanin mm, malinformation misinformation da abin da ya shafi disinformation duk ina dan tattauna da wasu zance a kansu sataya ko parody false connection misleading content da dai waɗannan abubuwan da su waɗanda suka saba da wannan kalmomin duk sun san su yawwa false context impostor content manipulated content fabricated content duk waɗannan abubuwan ah, an tattauna su a cikin takardar ba sai mun tsaya kansu ba duk hanya ce dai ko salo ne na fitar da me ake nufi da fake news wanda a kansa za a tattauna to amma tunda mu tsayuwar mu a nan don mu bayyana sharrin da ke cikin wannan abu ne da kuma hukuncin shari'ar musulunci a kansu amma zancen cewa karya ya karya take duk mun riga mun sani don haka ba sai mun ƙara dadewa a kansu ba menene mummunan tasirin wannan fake news mummunan tasirin impact negative impact kenan na farko shi wannan labarai na ƙarya daga cikin babban su suna raba ƙasa suna jawo rabuwar ƙasa ta ɓangaren ra'ayi ko da ba politically da socially yauwa amma dai ra'ayoyi za su bambanta ta yadda ba yadda za a yi shiri da juna to yada labaran ƙarya yana da tasiri wajen waɗannan abubuwa ɗin shine suna polarizing nations shine ma'anan wannan su raba kan mutane ko da ideologically ta ɓangaren tunani ba kawai ta ɓangaren abin da ya shafi a raba ƙasa eh, jiha kaza da jiha kaza an kore su da ƙasa ko ba sa ko da ba a kai ga wannan ba amma matakin farko na kaiwa ga wannan ɗin to waɗannan abubuwan suna faruwa ta yadda za a kuntuma wa mutane tsabar ƙiyayya da tsanar juna kawai in ba ka ra'ayi kaza to na tsane ka har abada babu alherin da za ka faɗa in yaba ba na ganin ka, kullum an tarbiyyantar da ni in ga ka in tsane ka ba na san alheri ya same ka to in aka kai wannan irin matashi, sakamakon yada labaran da ba haka suke ba to ƙasa ta ɗauki matakin rabewa da darewa da kuma wargajewa wannan abu yana jawo daga cikin sharrin wannan lamari na fake news suna haifar da mummunan abu ta ɓangaren international relations wato alaƙoƙi tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma wato defamation cases za su yawa na zub da mutunci yanzu in ka je kotunan mu sawa'un na shari'a da wanda ba na shari'a ba majistar da sauransu za ka samu kes-kes-kes da yawa wani ya kai kara saboda wani ya zubar wannan mutunci a yi shekara da shekaru ana wannan kafin zuwan wannan harkokin social media da abin bai kai haka ba sai dai ka ji wata tuhuma can kazafi nan ɗaya biyu uku a shekara ma sai ka ji babu wani kes to amma yanzu kullum a cikin wannan ake duk saboda ne saboda impact ɗin waɗannan abubuwa na ba da damar yada wato fake news daga cikin sharrin wannan fake news shine it causes religious crisis yana jawo rigimar addini da tashin hankali na addini kuma yana destabilizing markets da economy domin fake news kun san yanzu yadda labari yake da tasiri wajen determining kasuwar stock exchange daga an ce an fara yaki a wata ƙasa to sai kudin fetur ya hau ko ya sauka depending on yadda eh, ƙasar take da kuma halin da tasirin ko fetur ko ba fetur ba akan harkar kasuwa da haka yaɗa labaran ƙarya yana kaiwa zuwa ga wannan sannan akwai spiritual and moral harm yawwa shi asali ita ƙarya ƙarya tana bata mutum tana mai da shi ba mutumin kirki ba tana bata masa mutunci kame da zan zo in karanta wasu daga cikin asar da aka rawato daga magabata ah, salihan bayi da suka gabata za mu ji irin yadda ƙarya take da rashin darajarta a bakinsu al-ghazali a cikin ihya ulumuddin nasa yayi magana akan eh, hatsarin da ke cikin ƙarya cewa ita ƙarya tana mislidin mutane tana batar da mutane wanda wannan zai jawo gaskata mutane da amincewa da su da dawo baya sai ta kai da mutum ya faɗi magana a rasa wanda zai yarda da ita saboda ya saba da faɗin irin waɗannan abubuwa sannan eh, daga cikin sharrin wannan harka ta fake news slander da kuma social disruption shi ne dai ƙazafi da eh, rasarwa al'umma mutuncinsu saboda yawan soke-soke da rashin ganin darajar masu daraja kowa an saukar da shi ba shi da mutunci yanzu Allah ku duba irin halin da muka shiga a kasar nan samu yanzu musamman mu a nan arewacin Najeriya mun shiga wani yanayi fa ya jama'a wallahi in ba mu dau mataki ba shugabanninmu da na siyasa wanda duk hankalin su ya tafi yanzu kan akwati da ƙuri'a da sauransu shugabanninmu kuma na addini masu rawani waɗanda su dama an a ɗaure suke ba su da katakus saboda tsarin tarihin namu duk an canza shi wanda har zuwa yanzu ba haka lamari yake ba a koda kudancin najeriya A kudancin najeriya manyan gari da shugabanni na kabila su za su kira manyan 'yan siyasa su ce musu ga abin da muke so kuma shi za a kuma ba za a fasa ba kuma ba za a tsallake ba amma mu yanzu ko 'yan siyasar duk sun saye mu baki ɗaya ko kuma sun jefa mana rikicin da daga wani abu ya faru in harkar sarauta ce to shi kenan duk wanda ba zai ba sai a kaula shi dama ga wansa ga kaninsa ga sai a zo a sa ya haifar da rikici a gidajen sarauta ya haifar da kowa ba shi da wata daraja ba shi da wata kima sai abin da wanda yake sa hannu kudi ya fita din nan sai abin da ya ga dama shine kawai za a yi to al'umma ko gaba ɗaya in ta koma wannan stage din to hakika sai dai a yi mata kabbara hudu me ake wa kabbara hudu to Allah ya kyauta don haka tilas mu faɗi waɗannan maganganu a dawo a koma history just recent history ma ba sai an tafi can nesa ba a ga mutunci da shugabanci na mutunci da daraja a bangaren sarauta da mutunci da daraja bangaren malamai wannan ku abin da ya zo aka fara shi eh, na siyasa da sauransu dama waɗanda suka zo mana da shi abinda suke so mu kai gare shi kenan abinda suke so mu kai shi a yi eroding values ɗinmu gaba ɗaya ba mu da ƙima ba mu da daraja sai bautar kuɗi duk wanda za a biya masa bukata akan wani abu to ko menene zai iya zuwa yi kasuwar matsafa da masu sihiri da 'yan duba da yanke-yanke da bautar aljanu ta buɗe motsi kaɗan an tafi wurinsu su suke ba da mulki a ganin mai irin wannan tunani in suna tare da kai sun baka abin da za ka yi shi kenan ba wanda ya isa to duk waɗannan abubuwan ƙaryace-ƙaryacen nan fa da wannan abubuwan da ake yaɗawa na zub da mutuncin jama'a ya kai mu zuwa ga irin yanayi? sannan daga cikin sababi na ko in ce abubuwan da fake news nan ke jawowa fitina conflict yau wannan bai kare ba wannan ta fito ku ga dai yanzu yadda muka shiga yanayi tsakanin hausawa da fulani a ƙasan nan an samu wasu hannaye daga waje sun kashe kudinsu wajen zagi da cin mutuncin tarihinmu a wannan ƙasar tamu a wannan ɓangaren namu a samu wasu mutane su fito da wannan lafazi har a rika cewa shehu usmanu dan fodiyo wai dan ta'adda ne kuma zancen nan ya tafi a kwakwalen yara da ba san waye shehu dan fodiyo ba ku kun san yadda level na deterioration na ilimi ya kai a sosaitin nan namu na sha ba da wani labari ina an bi e wasu shekaru shida da suka wuce mun je inspection wani gari ba zan faɗi sunan garin ba a cikin jihar jigawa na shiga wani aji na nss 3 suna jab da za su rubuta waye kuma duk 'yan garin ne na tambaye su wanda ya san sunan hakimin garin nan ya daga hannu haka aka yi min shuru hakimin gari ba a san shi ba wani labarin saboda ɗauka ake za a yatsa shi ko ina a duniya kakan bar shi ka kyale saboda wani abin da zai iya haifarwa to amma wannan abin da aka daina yi na karantar da history a makarantu la'alla ɗaya ne daga cikin sabubba ko ko social studies wanda a ciki za a faɗi tunda ni na san lokacin da muke primary a social studies muna primary tun 1971 2 tun da 71 ne na shiga 2-3 duk yadda muka haddace national anthem wannan da aka dawo da ita yanzu nan aida ita muke yi da a primary muna primary aka kawo a rice or compatriots yanzu ta kare kuma an dawo da waccan da muka sani tun muna yan kanana ita ce wannan Najeriya mai healthy to ita muka haddace to a wannan lokacin gwamnoni goma sha biyu na Najeriya a lokacin guda jihohi goma sha biyu ne zan faɗe su da ka ina aji biyu ko uku na primary duk na san su to amma yanzu don Allah ka duba ka gani ka tambayi a gari na hakimi yan garin da suke shan kokon garin su ci kosan garin amma ka tambaye su sunan hakimin garinsu ba su san shi ba to ta ina za su san shugaban ndlea hmm? ta ina za su san wanda aka sani kawai shugaba shine fa wannan na demokradiyyar nan saboda yana raba kuɗi ko yana zuwa taro lokaci-lokaci a ganshi hmm? ya tara masu ihu yana basu don haka kai ma in kana so ka shiga cikin masu ihu kuma za a baka wani abin da za zaka lankwama ka rasa hankalinka ko ba haka ake ba to wannan abubuwan sun riga sun yi zurfi a cikinmu sai mun dawo fa mun sake kallon abin nan yawa a fito a ilmantar da mutane kuma sannan a ja hankalin yadda gyara zai samu a cikin abubuwa bari mu bar wannan zancen haka saboda lokaci position of islam on fake news ne hukuncin musulunci akan abin da ya shafi wannan fake news ai dama from the name fake ko tunda aka ce abu fake to baka buƙatar sai kayi bincike mai zurfi wajen sanin hukuncin shari'a ta musulunci akan wannan abu domin musulunci bai yarda da abin da ake kira fake ba yawwa ana kiran su al'akbar az-zayyifa ko almuzayyafa muzayyafa ko al alkaziba labaran ƙarya wannan shine sunan su kenan Shi ne mutum ya kirkiri ƙarya ya concocting ya faɗi ya yada labarin da ba haka yake ba labarin da shi ne kishiyar gaskiya kishiyar abin da ya auku to wannan hakika musulunci bai yarda da shi ba al'imamun nawawi yana cewa wa'lam anna madhhab ahli sunnati inji al-imam nawawi ce ka sani cewa mazhabar mabiya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce annal kadiba cewa karya, huwa al-ikhbaru an shai'i bi khilafi ma huwa shine a faɗi labari akan wani abu saɓanin yadda yake ta'ammadat zalika am jahiltahu da gangan kai ko baka sani ba lakin la samu fil jahili sai dai in jahilci ne to mutum ba zai zama ya yi zunubi ba wa inna ma ya samu fil amdi amma inda gangan ne to mutum za a rubuta masa zunubi don haka duk abin da yake ba haka yake ba mutum ya zo ya faɗi cewa haka yake wani shine ƙarya kuma shari'a ba ta yadda da shi ba qala Allah ta'ala إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ما فكر إلى الكرية سوني كوي ولن بسي إيماني دا آيوين الله با كم ولن سوني مكريتا شيلا ربسي yana da wani salo in ka iya shi zaka sani in aka kawo alif da lam aka ce wa ula'ika humul kaza kamar da Allah ce wa abin nan ula'ika humul mu'minuna sai kuma ce haƙƙan to ko ba a faɗi haƙƙan ɗin nan ban aka ce ula'ika humul mu'minun ana nufin duk wanda ba su ba ba mumini ba to amma sai aka ƙara siffanta su da cewa haƙƙan to nan ma Allah maɗauki ya ce wa ula'ika humul kadibun waɗannan su ne makaryata ma'ana wanda ba wannan ba ma ba makaryata ba ne za ka ashe ƙirƙirar zancen da babu shi a faɗe shi to siffar waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba ne siffa ce ta waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba Allah ya tsare mu a wata ayar diddi a suratu an-nahl Allah ce innama yaftari al-kadhiba na'am eh kaman kai fassarar wannan ce kai innama yaftari al-kadhiba ala Allah wa ala rasulihi masu kirkirar ƙarya su ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce alhali Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba to wannan su ne allazina la nuna bi ayatillah siffar su ita ce su su ne waɗanda ba su imani da wato ayoyin Allah ba su ne kafirai mulhidai sanannu Allah ta'ala ya tsare mu a wata aya Allah na cewa wailul likulli affakin asim hmm ya tabbata ga duk mutumin da yake affakin affak me ake nufi da affak siga ce ta mubalaga kaiwa matuƙa wajen siffantawa Shi shine faki ne yawan ƙirƙirar ƙarya ba fa mai yawan kawai ƙarya ba mai yawan kirkirowa kasan wani lokaci ƙaryar ba kai ka kirkiro ba passing information ne kai passing to other people ko yawwa to kowannan sharri ne ba ƙarami ba to ballantana a ce kai ne ka ƙirƙira. to me yawan ƙirƙirar ƙarya shine afak me yasa ake cewa kissar tuhumar Aisha radiyallahu ta'ala anha da wannan mummunan zance ai sunanta ne hadisatul iski haka al-isk innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum lalle waɗannan da suka zo da wannan kirkirarriyar ƙarya to wani yanki ne wata jama'a ce a cikin ku Allah ta'ala ya kyauta to Allah ya ce wailul likulli afsakin asi mai yawan zunubi bayan kasancewarsa mai yawan wato kirkirar ƙarya sannan Allah ta'ala yake cewa hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun a suratul shu'ara ya faɗi wannan cewa shi bana ba ku labari wai shaidanu aljanu su ne ne kastamominsu ne da suke zuwa wurinsu waɗanda aljanun suke zuwa gunsu shi ne shi ai suna sauka ne akan dukkan makaryata masu yawan kirkirar karya masu zunubi ba irin masu sharri a zamanin yanzu da kowanne ma zamani irin waɗanda suke hulɗa da aljanu wajen raba mata da miji haifar da farraƙu da kuke cewa da kuma haifar da ƙiƙi juna a tsakanin mutane ta hanyar tsafe-tsafe da yi wa mutane sihiri saboda neman shugabanci da neman kuɗi a ɗora su kan su saba Allah in suna son mulki duk wanda yake son mulki sai a ce ka ɗauko bakin kaza da baƙin kaza baƙin ɗan daure bakin zakara wanda za a yanka shi akan baƙin dutse a yi kaza a yi kaza a dare karfe kaza da kaza a tsakiyar hanya hmm, a lokacin da ba kaza ba kaza kuma a ƙulla kaza a kai wuri kaza a boye kaga mutane suna shugabantar mutane amma duk mahaukata ne saboda duk an haukace an koma irin wannan tunani Allah ta'ala ya kyauta wallahi fa ba zai yiwu ba al'umma ta zama ta shiga cikin alheri bayan waɗanda suke hulɗa da shaidanu su ne waɗanda suke yi musu irin abubuwa irin na jagoranci da makamancin waɗannan abubuwa wani ya je yana son ya samu ko takara ko yana son mulki ko wani abu a ce to ka daina sallah asuba in kana son wannan mulkin to daga yau ka daina sallah asuba nan. sai daina saboda shi ba abin da ya kai wannan harkar mulkin agunsa duk inda zai ko za a kashe mutanen ƙauyensu gaba ɗaya ko wani gefe nasu inda zai zo ya samu ta wani gun to bai damu ba wannan shi ya haifar da muka shiga cikin irin wannan mummunan yanayi wanda idan wannan ƙarerayin da hulɗa da aljanun da sauransu in ba a daina su ba to hakika mafarki muke mutsammaci waɗannan irin abubuwa za su zo su ƙare muna roƙon Allah ta'ala ya tsari sai ce yulquna sam'a haka aljanun suke jefa satar ji su jiyo mai ake faɗi a sama kenan sai sannan Allah ce wa aksaruhum kadhibu kuma mafi yawan su ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abinda waɗannan irin mutane suke yi suna masu hulɗa da aljanu suna sa aljanun suna yin sama su jiyo su dan kokarin su saci wahayi da Allah ta'ala yake yi ga annabawa to idan suka jiyo gaskiya daya sai su hada ta da ƙarya ɗari sai su zo su gaya wa boka shi kuma boka sai ya faɗi wannan gaskiyar guda ɗaya sai a ɗauka ƙarya ɗari da zai yi duk irin wannan ce don haka sai a gaskata shi shi sa masu irin waɗannan halayen duk wa'azin da za ka yi musu wallahi haka suke kallon ka kawai kai ne baka san me ake saboda an musu an ruda su wani yana zama sai a bugi cinyarsa kawai sai ga dangare ya fito an yi wa wani mutum a nan irin wannan abu ana bugun cinyarsa sai ga dangare ya fito wallahi sai ruɗe sai aka ce masa ayi ka kwantar da hankalinka ba abin da zai same ka mu da malamin mu haka yake shi ke nan wannan malamin duk abin da yake shi za a yi in ya fito za shi wani wuri in ya ce masa a'a ba sa'a wallahi ba za shi ba duk girman abin duk muhimmancin abin to kaga an raba ka da Allah an raba ka da addini conscience ɗinka babu a matsayinka na ɗan adam ina za ka samu tausayi ina za ka samu rahama a zuciyarka har ya zama da shugabanci da makamancin waɗannan abubuwan da ake ba da haƙoƙi ta hanyar su har su miƙe su samu wato a ci nasara a cikinsu allah tsare zan zantattukan suna da yawa dole in tsallake abu huraira rabiyallahu ta'ala an ya roto daga manzon Allah salasalama hadisin nan da kuka sani ayatul munafiki salas idan haddasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa tumina khana khana kun san wannan hadisin ina jin din nan ba wanda ba zai fassara wannan hadisin ko saboda kawai mun saba jin sa eh amma ban san yaya labarin aiki da shi ba eh alamar munafiki kawai abin da zan gaya mana mai ƙari akan wannan domin ko da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu zancen da ya kai shi fa'ida yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa alamar munafiki uku in ya ba da labari ya karya to alama sai ta cewa shi munafiki amma munafinci wanda iri munafinci irin nasu su abdullahi bin ubay bin salul waɗanda zuciyarsu kafirci bakinsu kuma musulunci a'a ana nufin wato munafinci ƙarami munafinci iri biyu ne akwai babba shine wancan akwai kuma ƙarami wanda alamu ne da in mutum ya siffantu da su to ya ɗau halaye na irin waɗancan munafikan amma bai kai gare su ba saboda shi mumini ne har yanzu amma ya siffantu don haka shi yasa ladansa yake raguwa kuma zunubinsa babba ne amma bai da shi daga addini ba wannan shine ake kira mene annifaq al'amali munafinci na aiki wanda bai kai ga i'tiqadi ba ba na zuci ba Yawwa. sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya isa mutum wato ƙarya a ce kawai duk abin da ya ji labari sai ya ɗaga shi gaba in dai halinka shine duk abin da ka ji sai ka tura shi gaba to lalle wannan kadai ya isa a kira ka makarici saboda babu verification babu neman tabbaci daga labarin ya zo kawai sai kaifo fo wani ko yanzu ne ake kiransa shayari yawwa kai ta shayari duk abin da ya zo kawai share share share a ta tura wa mutane labarin da ba haka yake ba to wani duk ba halin musulmi bane ibn al-jawzi yana cewa wannan abin da ake nufi yace fihi Awila ne to wannan ina ga ba sai mun bi wannan ba ba yana fassara wannan hadisi ne daga sabit ibn buhak radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yace yace man halafa bi millatin ghairi al-islam kadiban wanda ya rantsuwa da wani addini da ba musulunci ba kuma bisa ƙarya muta'ammidan kuma yayi da gangan fa huwa kama qala to yaje ya karata abinda ya faɗa ya hau kansa wa man qatala nafsahu ma'ana abinda ya faɗa din ya hau kansa ta bangaren ne in yace in ba kaza ba ni yace shi kafiri ne to ya kafirta shine abinda ake nufi ma'ana abinda ya fada din nan ya jawo kansa abinda ya faɗa ya biyo shi wa man qatala nafsahu bi hadidatin udhiba biha fi nari jahannama wanda ya kashe kansa da wani karfe to wannan karfen da shi za a azabtar da shi a wutar jahannama shi sa musulunci yadda da suicide ba da yadda da su sabi duk yadda duniya ta yi maka rashin daɗi to karka ce bari in kurbi wani abu in kashe kaina bari in sa wuta ko wuka ko makamancin wannan ni da in zauna a wannan kaskancin a duniya gara a ce ba ni wannan sunan sa rashin hankali kuma babban zunubi ne yana cikin irin zuru to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da wannan abu cewa mutum in ya rantse a wani addini da bayan ce shi ko kirista ne ko shi da hudu ne to ya zama hakan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to hakanan kuma wanda ya kashe kansa da wani karfe to haka za a rika azabtar da shi hakanan duk abin da ka kashe kanka da shi ko duk abin da mutum ya kashe kansa da shi yayi suicide to ran kiyama haka za a dauko wannan abun ya rika azabtar da kansa ko kuma a ne masa azaba da shi gobe kiyama Allah ya tsare mu zancen yana da yawa umar dan khattabi radiyallahu ta'ala anhu yana cewa la'an yad'ani sidqu wa qallama yad'u ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhib wa qallama yaf'alu sayyidina umar yake cewa da a ce ƙarya ta ƙasƙanta ni da wahala kuwa kaga ƙarya ta ƙasƙanta mutum an fahimci abin yawwa ma'ana ba zai yiwu ba ka ga mutum yana gaskiya yana gaskiya kuma Allah ya kaskanta shi ba zai yiwu ba in dai mutum ne gaskiya ne to kullum a cikin ɗaukaka yi wallahi ko kai ne a wurin aikinka ka cije ka kanne a bijiro maka ka yi abin da ba daidai ba ka ce a'a ba na yi to haka Allah zai ɗaukaka ka kai kana ganin ka kaskanta saboda talauci akwai inda baka isa ka shiga ba saboda baka da riga irin ta masu shiga wannan wuri ko akwai wani yanayi da makamancin wannan amma kai haƙuri da wannan duniyar ka bi Allah ta'ala to wallahi za ka yi mamaki ko a duniyar Allah ya so ya saka maka kana zaune haka kawai sai a waya a ce a kawo cv ɗinka wani mutum da kai irin mu'amala ta gaskiya da shi a wani mataki a rayuwarka a baya ya tuno ka da ya zama wani abu ya ce irin wannan shi irin wannan nan shi muke so a nan sai ka ga Allah ɗaukaka ka zama wani abu amma in ka biyar da kowa yake bi walla shi ke nan tarihi ya manta da kai kuma ɗan abin da za ka ci iya na wannan kwanaki ne wannan dai ba shi ne zancenmu ba ya shigo ciki ne don haka sai na umar yake cewa da a ce ƙarya ta ƙasƙanta ne ƙarya ko ba ta kaskanta mutum sai ce a habbu ilayya gara wannan din min an yarfa anil kadib da ashe ƙarya ta daga ni da ashe an san ni da ƙarya ina yawan ƙarya kuma har saboda ƙaryar aka bani matsayi to da in yi wannan abin gara a ce saboda ta an kaskanta ni ƙasa ƙarya ko ba ta kaskanta mutum ko da a idan mutane ya dawo ba shi da ƙima da daraja ba shi da kuɗi ba shi da kaza da kaza to abun Allah ya fi kowa Allah ta'ala ya ɗaukaka dukkan masu gaskiya zantattukan kamar da na ambata suna da yawa al'ahnaf yana cewa ma khana sharifun wala kazafilun wala ba mu'minun wa kanu yahlifuna fayahnafun wa yaquluna fala yakzibun yake cewa ma khana sharifun mutum in dai dan daraja ne dan gidan babban gida ne dan asali ne dan mutunci ne to baya cin amana kawai zaman sama daga cewa dan gidan babban gida ne to ba za ka same shi a cikin cin amana ba a ɗabi'a ta ɗan adam ta masu hankali to ba ka samun wannan ya ce wala ka zaba a aqilu kai mai hankali kuma baya ƙarya saboda mai hankali shine mai hangen nesa mai tintintini akan al'amura mai tuna abin da zai je ya komo wannan shi ne mai hankali to duk mutumin ku da yake da tunanin mai zai je ya komo wallahi ba zai ƙarya ba zai kauce wa ƙarya matuƙar iyawarsa yace kakan samu wasu su yi ƙarya a su yi rantsuwa sannan su kasa cika abinda suka rantse a kansa shine ya halifuna fa yawwa yauwa wa ƙuluna sukan faɗi magana fala yakdibuna amma ba sa ƙarya mutum yakan iya rantsuwa bai cika rantsuwar ba ya ce wallahi zan yi sai bai yi ba saboda a lokacin da ya din da niyyar ba zai yi din ne Ya ce wallahi zai ko ya ce wallahi ba zai ba kuma da gaske yake yana niyyar hakan amma kuma daga baya sai ya karye wannan abin rantsori abin da ce zai yi sai ya ƙi ko abin da ce ba zai ba sai ya zo ya aikata kaga ai yayi yi abin ake kira alhims shine ma'anan fa to mai mutum ya jawo kansa shine ya je ya kaffara amma a cikin magana ka ji sun yi karya to magabata ba sa karya za ka taɓa jin wani babban mutum a kai an same shi da karya abin kunya ne ce shugaban mutane kuma a kama shi da karya ne jagoranci ko a addini ko a zamantakewa kuma sai faɗi abin da ba haka yake ba ai in kana da matsayi to dama ka kai matsayin ne saboda kai ne mai iya dakatar da kowa ka zare wa kowa ido ka ce baka yadda ba daidai za a yi baka bukatar kai wa mutane ƙarya in kana shugabanci ka faɗi zan yi abu kaza saboda na yadda shi ne daidai saboda doka ta bani damar in yi amma a ce kowa ya zo za ka ce masa e ba ka da no to wannan ba tsari ba halin mai shugabanci ba yawwa halin mai shugabanci shine ya rike amana kuma ya zama yana da ra'ayi nasa na kansa in an zo za a yi ba daidai ba sai shi a ban yadda ba kar ku sake kawo min wannan ana to ba za su sake kawo ma ba amma an dai wannan zai zo ta ce to ba komai dai a tafi wannan ma to shi ke nan dai kar mu yi kaza kuma su wani su ce kaza to shi ke nan shugabanci ya faɗi babu ba jagoranci kuma wannan abin yana cikin sharrin da demokuraɗiyyar nan ta ja saboda ita matsalarta shine kowa a daɗaɗa maka ko ba haka ba ne kowa a daɗaɗa maka daɗaɗawa daban yawwa ba da haƙƙi kuma daban kowa a ba shi haƙƙinsa wannan shine musulunci musulunci bai yadda ka zalunci kowa ba shi yasa in kai shugaba ne ka akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba to haramun ne ka zalunci wanda ba musulmi ba saboda kai musulmi ka aikata haramu. babu wani ɗuri da wani malaman addini ko karantarwar musulunci ke halatta a cuci wanda ba musulmi ba duk inda aka faɗi wannan karya ake yi, tilas ne a yi adalci ga musulmi tilas ne a yi adalci ga wanda ba musulmi ba Wani ita ce karantarwa ta daidai kuma shine abin da muka karanta daga rayuwar manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin yanzu da aka zo kalbul mawazin an jujjuya abubuwa zuku duba ku ga abin da muke ciki a halin yanzu a ƙasar nan tamu an yi wa musulunci ƙarya an ce shi ne addinin ta da hankali da terrorism an je an kai ƙara an gaya wa mutane a wata ƙasa cewa ana nan ana ta kashe kiristoci duk mai jawo wannan kuma wannan yana daga cikin babban abin da ya kamata 'yan jaridanmu su kai akalar alkalaminsu wajen dispelling wannan ƙaryar da aka yi mana as a people masu history kuma a sai a matsayinmu na addini da an sanmu ina adalcin su waɗanda muke zaune da su waɗanda ba musulmi ba suna zaune cikinmu kuma suna zaune kalau kamar da kullum na kan ba da wannan misali sun yi private makarantu ‘ya'yanmu muka ɗauka muka kai waɗannan makarantun inda muna kashe su za a samu wannan suna da shagunansu duk inda suke kai har ayyukan gwamnati duk suna yi a cikinmu na gwamnati ba private ba duk an ba su amma a wani gun ana ce musu ana kashe su an hana su zaman lafiya kuma amma sun yi shiru ba su fito su inda muke tare da su sun yi rubutu sun karyata wannan abin ba wanda yana daga cikin abin da ya kamata 'yan jarida su yi hira da irin waɗannan da irin daɗin zaman da suke yi a yi hira da su a buga wannan zai taimaka yawwa a je a samu community na waɗanda ba musulmi ba a hira da su a tattauna da su kuma a yi publishing su faɗi alherin da suke samu na zaman da suke a nan shagunansu duba kuka kemis kemis kemis duk ƙauyukanmu komai ƙanƙantar ƙauye akwai kemis kuma za ka samu wanda ba musulmi ba shine yake da wannan kemis haka ne ko ba haka bai yanzu inda kashe su muke yi ai ba wanda zai rage ko mutum ɗaya a cikinsu to amma duk mun zo mun yi shuru wannan abin an yada shi har an taho yanzu dai ana shirin za a haɗa kai a kai mana hari kuma insha Allah dai ba hakan abin zai zama ba muna roƙon Allah sai Allah ya kaɗe waɗannan al'amura da wannan fitintunu Allah ya rufe ƙofofinsu amma shiru ɗinmu mu da 'yan jaridarmu da kasa bayani akan wannan lamarin ba tare da zalunci ba ba mu goyi bayan zalunci ba ba mu goyi bayan kuma aiwa kowa ƙarya ba amma haƙƙin da yake namu ne to a tabbatar da shi a rubuta gaskiya a rubuta gaskiya amma masu jarida ku yi haƙuri a ce gaba ɗaya labaran ku da kuke fitarwa duk sun koma sai zancen siyasa zancen 'yan siyasa promoting 'yan siyasa da abubuwa da za a samu ɗan abin cefa ne da sauransu don Allah ku yi haƙuri amma sai an faɗi wannan zancen ya zama matsayinmu da haƙoƙinmu as a community a matsayinmu na masu addini a matsayinmu na al'umma masu tarihi mun ga wasu ba zan saboda kar a yi zalunci ba daidai ba ne kuma zalunci akwai wasu nan da can suna yi suna countering wannan kungiyar da aka fito da ita can raba tsakanin hausa da fulani suna karya su ne wai hausawa zalla suna ta zagin shegu usman dan fodiyo da sarakunan nan namu kullum tsakaninsu da su zagin su su ne masu sharri su ne masu kaza waɗannan abubuwan mu kuma yaranmu ba su san wannan tarihin ba ba su da aiki sai tiktok sai kallon kaza da kallon kaza da kallon kaza to ku yan jarida iyaye ne masu gaidin wasu muna fata a samu canji da zai amfani wannan al'ummar tamu ta hanyar maganganu na karya a yi kwantarin ɗinsu kuma a shiga comment section na facebook da ake yawan rashin adalci da cin mutunci ga musulunci a riƙa maganganu na hankali ba ma goyon bayan zagi ba ma umarnin a yi zagi ba ma umarnin a yi tsokana da za su jawo tashin hankali a gari tsakanin musulmi da ba musulmi ba wannan abun wasu suke so mu shiga amma mu dole mu yi kokari mu avoidin shiga irin abin da zai jawo tashin hankali amma a yi rubutu da zai faɗi gaskiya tarihin waye sai hudan fodiyon nan wai me yayi da baturen ya zo ya aka yi ya aka yi ya aka yi wannan system din namu tun ana indirect rule sarakunan nan namu ya tarihin su yake wanne irin adalci suka yi zamanin sarki wani an yi kaza an yi kaza an yi kaza wanne irin zama suka yi da waɗanda ba musulmi ba wanne irin taimako suka yi duk waɗannan abubuwan a fito da su su waɗanda idan su ya rufe sai dai su gan mu a matsayin baƙaƙe da baƙar aniya to a nuna musu gaskiyar alal aƙalla ko ba su yadda da ita ba za su ganta ne a rubuce kuma waɗanda Allah ya bai wa adalci a cikinsu za su yi ƙoƙari to an nuna min lokaci amma mun zo kan what you should do ko to kuma ina ga wannan gefen shine abu mai muhimmanci daga cikin abin da zan faɗi amma ka minti ne ka nuna ni ji biyar to bari mu faɗa da sauri na farko abin da za mu yi mu ɗauki karantarwar ya أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ منه فتبين يوا don haka journalism ya zama wanda aka gina shi akan research da report na gaskiya da kuma bincike sosai kuma kuna da shi iri-iri ko yawwa sannan abu na biyu kar ka taɓa ɗaukar ɓangare kawai based on news ka yi ƙoƙari ka binciki abu yanzu abin da masu jarida suke yi daga caption ko headline daga nan ne wasu suke faɗin maganar da za ta jawo hankali don a zo a karanta to amma mu wani zamani da karatu wahala ne da shi ko a bidiyo an lallage an koma clip of 1 2 minutes in ya kai 3 complain ake a kansa to amma jaridunmu tun da lokacin labarin sai an faɗe shi da tsawo to amma da kafshin suke jawo hankalin mutane to amma matsalar ita ce daga kafshin ɗin wasu suke deciding ina za su yi ko nan ko can to kuma wannan hatsari ne kafin ka karanta hakikanin labari har ka yi fomin opinion kuma alhali abin ba haka yake ba so wani abun ka kiyaye wannan karkai forming opinion before you go deep into the detail sannan abin da ya shafi e, e, ethics na foundation na communication a koma a gina abu akan truthfulness gaskiya kowa abin ya shafa ka tsaya akan gaskiya da tabbatar da integrity mutunci da daraja da kima na ɗan yi wannan isharar ɗazu zan ɗan dawo da ita ka bincika 'yan jarida eh, masu tarihi wanda a yanzu aka tashi buga misali ana bugawa da su don Allah ɗan jaridar da zai karɓi kuɗi kar ya faɗi wani abu ko kuma wanda asali abin da ya dame shi shine aljihunsa kana ganin sunansa a cikin irin waɗannan irinsu labarinsu yana karewa ne da saukarsu daga aiki an gama da su ba ka sake jinsu ba amma wanda ya tsaya a kan gaskiya shine za ka ga books of history ana lissafa an yi wani gagarumin ɗan jarida ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza saboda mai wasu a kan gaskiya tsayawa a kan gaskiya kuma baya nufin rashin kunya baya nufin cin mutunci baya nufin wannan tsare ido ɗin da rashin tsoro ba shine ba a'a faɗi gaskiya kuma in an yi hira da kai ka faɗi abin da haka hirar ta bayar ba ka jure labarin ya zama wani abu daban ba da haka a gina abu on truthfulness da kuma integrity daga cikin mun sani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace ah, inna sidqa yahdi ila albirri ko يوه وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة كن سوانا حديثا وإن الكذب ليهدي إلى الفجور وإن الفجور ليهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة حكى عن الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل سوى gaskiya da faɗin gaskiya halin kirki ne shi ku halin kirki yana kaiwa zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirda don yi gaskiya har sai a wurin Allah an rubuta shi a matsayin mai gaskiya kada kuma ku yi ƙarya domin ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci shi ko fajirci yana kaiwa zuwa ga shiga wuta mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana kirga don yana neman ya faɗi ƙarya har sai a wurin Allah an rubuta shi a matsayin maƙayyaci annabi sallallahu alaihi kun ga ya tsoratar da mu duk yadda abu yake kar mu kai ga wato yin ƙarya wannan abu sannan abu na gaba at-tabayyun na faɗe shi a cikin ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun ko sannan accountability of speech duk da zaka faɗa ka san Allah zai tsaye da kai gobe kiyama yawa ka zama kana da readiness na koyaushe in an zo verification na me ka faɗa to a shirye kake abu kaza ne yasa ba saboda kaza na ɓoye kaza ba ka faɗi gaskiya hakanan in saurayi ne duk abin da zai ambata to ya san cewa Allah ta'ala zai tsaye da shi gobe kiyama wannan maganganu da suka shafi social media kenan da sauransu haka islamic moral theology ya sanya abin da ya shafi communication da mutane a gina shi akan wannan divine accountability in cewa Allah ta'ala zai tsaye da kai gobe kiyama kuma zai tambaye ka kuma ku tuna jiya alhamdulillah a hudu ba na ambaci wannan cewa ran kiyama ki rufe shi ake yi ki. rufe shi ake haka Allah shi al-yawma nakhtimu ala afwahihi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun a yau bakunan su dode su zame inji Allah za mu rufe baki sai hannaye su ba da shaida hannu zai bada shaida ni na rubuta kaza abu kaza ya dace amma ban rubuta kaza ba na rubuta kaza ni na ɗauki kaza na sa a aljihuna ni na yi siphoning kaza na sa shi na yi diabetin sa ya tafi wani wuri kaza da kaza ni na ɗauki takobi na dakiwa ne ni na kashe wani ni ne kaza ni ne kaza ni na sa hannuna na tattaɓa wuri kaza da kaza da kaza duk hannun na sai ya ba da shaida kafa ta ba da shaidar ga inda ta je ita ce ta taka ta je wuri kaza in ka ce ba da kafa ka je ba tayar motar Allah zai iya ta da ita ta ba da shaida babu abin da Allah ba zai iya ba shi dama ya shaida ba fatar jikin mutum za ta ba da shaida har Allah zai ba da labari su waɗayen wuta za su tambaya ko waɗanda aka yi wa azabar za su ce ko wanda aka yi wa shaida da wannan lima shahittum alaina me yasa kuka yi mana shaida ƙalu. sai fatar jikin ta ce an tsakan Allahu alladhi an tsaka kullu shai. Allah da ya sanya kowanne abu yayi magana shi ya ba mu damar ni magana fatar ka za ta ba da shaida don haka in kana da wannan feeling of responsibility da accountability a gaban ubangiji ya kai saurayi ba za ka yada abin da yake karya ne da bai da hankalin jama'a a gari ba hakanan kuma ba za ka ba da kariya ga barna ba kuma sannan ba za ka yi rashin kunya ga waɗanda suke masu mutunci ba ne a gari za ka zagin manya ba halin kirki ba ne wajibi mu tashi mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu su san yadda suka san girman mahaifan da suka haife su a cikin gida to su san kuma duk wanda yake da shekaru irin nasu ya cancanci a girmama shi musamman kuma shugabanni masu shugabanci shi shugabanci menene sirrin da ya yasa dama Allah ta'ala ya ce mai da'a ga shugabanci kuma mai haƙuri ga zalunci ai dama saboda in shugabanci ya rasa ƙimarsa da kwarjininsa to dokoki lalacewa suke dokoki lalacewa suke yanzu irin halin da muke ciki yanzu kowa abin da ya ga dama fa yake ba abin dokar titi ba abin dokar komai kowa abin da ya ga dama wani abu ma yanzu ku duba yadda aka yi duk yadda za a yi an kasa a hana mutane bin wato abinda ake kira wai one way haka kawai kuma one way ba gumba bature ba haka take nufi amma yanzu haka ake faɗa ana tafiya nan sai shi ma wani ya shigo nan masu babura ka je shuwarin ina ka gani an yi an yi kana dawowa daga kyawa ka ga mutum ya ya taho daga cikin garin dutse ko daga shuwarin ya yi can kuma on the same lane nan kana tahowa wani yanayi, an yi an yi hakimin gari ya yi yan road safety sun yi shiri na yi musu shaida na ji su a freedom radio sai an yi shiri da su ba yau ba ba sau nawa ba shekara da shekaru wannan abin ya ki canzawa bin dokokin titi ko ina kowa abin da yake ka je kasuwa ka ga irin yadda ake motoci suke shiga dawowa da sauransu masu babura kwada masu tsammani suke ba doka ma a kansu gaba ɗaya in dai da 'yar kofa nan kawai cis zai tutsa ya shiga ko da za a buge shi an ƙara mana adadin guragu hmm? mutane sun mutu da yawa duk mai ja wannan rashin bin doka to wannan sharrin na rashin ladabi da rashin sanin ya kamata wani abu ne da shi ma yana buƙatar la'alla tasa din ta musamman dole in tausaya wa kaina nima in tsaya a wannan bigire muna fata Allah ta'ala ya saka muku da alheri Allah ya sa abin da muka ji ya amfane mu baki kiɗa. Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ji ɗin Allah ya saka da alheri ga ƙungiyar NUJ da ta tsara wannan lecture da kuma uh, mai girma gwamna a ƙarshen ofishin ne ba shi shawara kan akokin labarai Allah ya saka da alheri da ofishin SSG uh, da kuma mai girma permanent secretary admin and finance a wannan ofishi kuma mai kulakin addini da karatu da yan uwa da suka bar abubuwan su suka zo wurin wannan rashin muna ta al'ala amfani mu da Allah kuma saka muku alheri wa ana roƙon Allah ya sa wannan ƙasa ta mu ta zauna lafiya abin da gidan Allah ya kaɗe shi eh, waɗannan abubuwa da aka gina su akan karerai ake neman a tada mu, a buce haskenmu a bayan ƙasa muna fata Allah zai ba da kansu ba Allah ya karfafa addinin musulunci Allah ya taimaka wa musulmi Allah ya haɗa kan musulmi Allah ya hana su su zalunci kowa Allah ya hana zalunce su ya Allah muna roƙonka shugabanninmu Allah ka ƙara nusar da su Allah ka ƙara taimakon su kai riko da hannunsu tunani ne shauka ba shawara mai shau da mashawarta na kusa da su Allah ka sa su zama mutanen kirki shugabanci da jagoranci ƙarƙashin amana Allah ka ba su ikon yi Allah ka taimaki shugabanninmu na sarauta na masarautu Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ka ba su haɗin kai da su da al'ummar su duk abin da zai ja mana matsala Allah ka yi maganin sa malaman mu masu ilmantar da mu addini Allah ka saka musu da alheri Allah ka ƙara musu da akan abin da yake shine gaskiya Allah kuma ka tabbatar da mu baki ɗaya akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na? زواج النبي بالسنة فصاحب بالمؤمنة يشكر للحديث وجد بالمطلق